addinin musulunci ya fahimta ba sai ga akwai imani a cikin zuciyarsa amma wannan imanin ba shi da haske ba shi da ba shi da irshadi to shi ne sai ga mutum yana jin kuna a cikin zuciyarsa sai malamai suka buga misali kamar wannan fanka din a kunna wutan lantarki ya zo maimakon maimakon fankar ta jiya sai a rike ta wuta ta zo an rike ta ba ta juyawa sai me faru sai ta kone saboda ga fawa ta zo ba inda za a sarrafa fawar sai sai ka kone to haka dukkan musulmai da kake gani matasa ne menene matsakaita ne ko menene suna jin imani suna jin abubuwa kurakurai amma ba su da cikakken ilimi na addini ba su da cikakken jagoranci da su yasa sai ka jin suna jin kuna a cikin zuciyarsu suna jin kuna a cikin rayuwarsu suna ganin abin da bai kamata ba suna ganin waɗanda suke su ne wajibi a kansu to sai su yi magana ba sa magana to wannan sai mai da wani rajjil fi'li shine ne shine bure to sai ga an tashi ana ta ma sai ga an ta cewa ai musulmai kenan ai musulunci kenan ai musulmai kenan komai yana da sababi yana da mafari amma gance wannan a gani in haka ya faru duk sa'an da suka fahimci menene addinin musulunci kowa zai zo yana neman addinin musulunci ruwa gelle duk sa'an da aka dauko lu'ulu'i yanzu aka sa cikin datti aka aje bakin kofa ba musamman yake ciki ba kowa ya zo zai yau amma duk ran da muka san menene ke ciya za a yi sai mai karfi ta haka addinin musulunci din yake wa'anda suka san addinin musulunci ai sun san menene addinin musulunci wa'anda ba sani ba su ne suke duk abin da za su fada game da addinin musulunci ya barna ne akwai sama da haka miliyan a cikin abubuwan da suke so dan ne ba su aibata wa'annan abubuwa ma'ana suna ɗaukar rayuwar mu musulmai suna fassarawa wa addinin musulunci kenan tare da cewa su kansu sun san su ma ai ba su kamanta addinin amma saboda kiyayya sa'annan kuma saboda kuskure da musulmai suke yi yace wa Allah ya sallaku ko ka ko ka saka kada a tsora musu abin da yake karfin su wani adalci yake haka sai na Umar wani arne ya zai kafe shi amma duk da shi zai mutu ya ce shi kenan duk arne a ji a kafe shi yace a tun da mun yi alkawari da su kila sai mun kiyaye wannan alkawari don mu gwada kyawawan ɗabi'un addinin musulunci yace a kiyaye alkawarin Allah da manzansa akan muminai har akan kafirai waɗanda ake zaman lafiya kafiran aminci kenan kada a yake su sai in sun saba alkawari sa'annan kada a dora masu abin da yake karfin su ma'ana kowa a dora masa gwargwadon abin da zai iya yi eh, a cikin wani addini za a samu adalci haka wani shugaba ya taba tsaye da adalci tun daga sayyidina Umar har zuwa annabi kasa irin na sayyidina Umar to me zai hana a tsaya da waɗannan abubuwa ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar ga sayyidina Usman ga sayyidina Ali ga sahabbai abubuwa da suka har ya sallake hankali me zai hana a yada wa mutane a kowane yare su san addinin musulunci kenan sai a je ana ɗaukar tarihin addinin musulunci cikin waɗanda suka kashe addinin ko ba cikin waɗanda ba su fahimci addinin ba dan da aka tafiya sai tafiya sai aka zo aka kashe addinin baki daya da wata suna da wani suna aka zo aka shi addinin musulunci ba baki daya addinin musulunci ya zama sai dai ka je ka shiga a gidanka ko ka kulle ko masallacin ka shi kenan tare da cewa su ne a masallaci kamar mala'iku in aka fita fagen fama yashi kuma ba ka tsoron kowa ba ka shakkan kowa da haka aka tabbatar da addinin musulunci amma aka ce maza ce jihadi shine zirwatu salamin dini ina ma'ana haka kololun addinin musulunci to kololuwa aka kirki sai mai saura tilas a rayu a cikin kaskai babu ma yunha min sabbil amwat to wannan hadisin kenan wannan kisan sayyidina Umar yadda aka kashe shi har yadda ya nemi ya roki na na Aisha a ba ta ba da izini a je a binne shi to shine malamai suka kawo yadda kabar yadda yadda shirkida take a kan makabartar man a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ke ke kwance sa'annan kasa da shi sayyidina Abubakar kasa da shi sayyidina Umar wani suka ce a'a sa'annan bangare nan wani suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gefen sa haka sayyidina Umar kasa da su sayyidina Abubakar sa'annan wannan bangare babu kowa anan to nan ne aka ce za a binne Annabi Isa alaihi wa wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim kamar yadda su Sa'id ibn al-Musayyib suka ce dan manzon Allah ce ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam ni ne na fi kowa cancanta da Isa dan Maryam wani suka ce a'a yadda tsarin kabarin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sama gefen na sayyidina Abubakar gefen sayyidina Abubakar sayyidina Umar wani suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aje sa'annan gefen sa sayyidina abubakar kasan sayyidina umar wani suka ce a'a yanda tsarin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sama kasa da shi sayyidina abubakar kasa da shi sayyidina umar wani suka ce a'a yanda tsarin yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina abubakar ga sayyidina umar malamai sun zanci su ga masu dinni game da yadda shimfidan makwancin yake ko menene zai je ya dawo waɗannan makabarta guda uku su ne yayyen makabarta a duniya baki ɗaya har amerika su ne shi ne kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa alfaza ya ce salatan wa tasliman ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs tunda aka bin sayyidina umar na na aisha tace da an binne manzon Allah mijinta ne sa'an nan aka zo aka binne aka binne sayyidina Abubakar ubanta ne sai ta shiga wurin ta zaga da rigan gida ba sai ta yi lullubi ba tace tun ran da aka binne sayyidina Umar sai tana jin kunyan sayyidina Umar ba za ta shiga wannan ba sai ta yi lullubi sa'an nan ma babu ma yunha min sabbil amwat yace babin abin da aka yi hani hani da yazo na zagin mamata قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا an garbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbul amwata kada ku dinga zagin mamata mutum ya riga ya mutu sai manzon Allah ya ce fa innahum saboda su cewa su kad afdau ila ma qaddamu yace ai sun sadu sun isa zuwa aikin ayyukan da suka gabatar Kisa a daina ambatan su da mugu a daina zagin ba zai musu daɗi ba a wannan lokacin ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة باب ذكر فرار الموتى جاء أنت لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا kenan sai aka ce shin wannan hukuncin haka yake sake ba kai ko ko a'a kafirai ko arna ko lalatattu za a iya faɗa to ne Imam Bukhari ya yi istinbati ya kawo aya babu zikri shiraril mauta babin da ya zo kan halaccin a ambaci matattu marasa kirki mutanen banza lalatattu kafirai a zalimai قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مر مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد محل الشاهد شيني har gobe ana karanta tabbat ya da abi lahabin wa ya mutu ko bai mutu ba ya halatta ko bai halatta ba Imam al-Bukhari ke sai ya bar ya bar al'amari ya daure makai shine zai kawo wannan sa'an ne sake kawo wannan to wannan aya tabbat ya da sababin saukar wannan aya wannan sura Allah madaukakin sarki saukar da aya wa anzir ashiratakal aqrabina ka gargadi jama'ar ka makusantarka waɗanda suke suka fi kusa da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya hau dutsen safa ya bani Abdul Muttalib ya bani kaza ya kikkira sunan kabilan Laraba duk baki daya sai aka ce wane ne ke kira wane ne sai aka ce Muhammadu ne Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo suka taru gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baki daya da manyan su da menene da wane ne sai manzon Allah yake ku ba ni labari da zan ba ku labarin cewa bayan dutsen nan akwai dakaru da za su kawo muku hari ko akwai dawaki akwai mutane da za su zo su kawo muku hari za ku gaskata ni suka ce ai ba mu taba jarraba ƙarya game da kai ba mu taba sani ka da ƙarya ba me zai hana a gaskata kenan ko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid bayna yaday azabin shadid yace ni mai gargadi ne a gare ku akwai kuma azaba mai radadi gaba wanda bai wanda bai bi Allah ba wanda yake bin Allah ma'ana ya ku abu lahabin ya abi ya kaza ya abu ya aba jahil ya aba lahabin ya wane ne da wane ne a rabu da girman kai a rabu da ji da kai a rabu da isa sai an bi Allah madaukakin sarki Allah ya aiko ni ne zuwa gare ku sai abu lahabi ya ce ani haza jama'atana abin da yasa ka tara mu kenan tabban laka sa'iral yau abin da ya faɗa wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال jama'a جماعتنا dama Abu لهب ya قد زاو من زن الله صلى الله عليه وسلم شين يكي بن bayan من Allah a cikin قرية Makka, yana jifa sa da dutse har kafafun sa na jini dan mutane suka zo baki suka zo daga waje suna so su zo su ji kiran Allah madaukakin sarki sai ce wani sana fi ku sani shi kan dan uwana ne makareci ne wanda suka shigo Makka suna so su je su ga manzon Allah da aja sun hadu da Abi Lahab ka ba mu labarin wannan mutumin sai ce na fi ku sani shi kan dan uwana ne makareci shi ne wa sai su koma to da aka yi sa'a wai suka ce eh sai mun je mun je mun ji da kawun da kanmu ya gallaza wa manzon Allah har ya zai faɗi wannan magana to shi ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya sura yake tabbat da abi lahabin wa tab hannayen abu lahabin guda biyu Allah ya tabbat da su tabbat ta farko addu'a ce wa tab na biyu tabbatar da al'amarin ne labari ne addu'a Allah itabar da hannayen Abu Lahabin guda biyu ma'ana Allah ya halaka Abu Lahabin Allah ya tozartar da shi Allah ya sa mai hasara wa kuma ya halaka sai aya ta sauka haka nan sai matarsa ummu jami'i ta ɗauki dutse a hannunta ta je wurin kaba manzon Allah da sayyidina Abubakar na zaune tace sai ta sai ta jimma manzon Allah tana kai wurin sai Allah ya toke basirar ta bata ganin manzon Allah tace ya Abubakar abokin ka ya mana zambo ko ana cewa tabbata eh, ya mana zambo da na ganshi sai na kai shi wannan dutse zai kara sayyidina Abubakar yana mamaki ko bata da hankali ne da manzon Allah zaune sai sayyidina Abubakar yace bata ganin ka ne sai manzon Allah ce Allah ya toshe basiran sai ina za ta gani sai tana da dukiya abin wuya na gwal duk yadda za a yi ka sayar ka tara dukiya ka ciyar da wannan dukiya a cikin ciyayya da manzon Allah sai ka yi ba bar manzon Allah ya sarara ba Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa sai abu lahabin ya ce wannan abin da yake bada in gaskiya ce to ai ina da dukiya ina da ƴaƴa ina da jama'a zan fanci kaina ranar lafira da su ko Allah ya kunyata ke ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa da ya tara da ƴaƴansa da duk abin da yake gani yake gadara da su Allah ya ce ba za su yi maki amfani ba ko kaɗan za ta lahab, a sannu zai shiga wuta abin ruwawa wanda aka hura ta tana ci za ta lahab وامرأته حمالة الحطب matarsa kuma fa wacce ake ce da ita ummu jamil malamai suka ce ummu qabih ne ido daya menene sakamakon da ita kuma wata mata ce ita ce matar abu lahabi banda ba abin da take sha'awa duniyar nan sai ta gallaza wa manzon Allah sallallahu alaihi sai ta je ta taro dan ko dauri na ita na kaya ka je ka zuba da daddare ta zuba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai dan in manzon Allah ya zo da safe ko da asuba ya taka ya tutu wa'an suna neman albarka wa'ata kuma tana neman wai sai ta zubar da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai zo ya bi wurin ya taka abin sai ka rinka ji yana ji kaman kan Audu da yake tafiya Allahu akbar ba abin da yake mata dadi sai dai kaga ta gallaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah madaukakin sarki yace wa mar'atuhu hammalatul hatab matarsa kuma wacce take ɗauke da waɗannan ƙayoyi ta je ta zuba za ta shiga wuta fi biha hablun min masad halin kasancewarta akan wuyar ta shine wuya ala haddi qawli kai wa jidin kadidin ri'ni laysa bi fahishin idha hiya nasbu wala bi muhattal a wuyarta hablun min masadi akwai igiya da aka tufka aka tasa na wuta za ta ji shi a cikin wuya sai Allah ya saukar da wannan tura kan Abu Lahabin da matarsa to ga su Abu Lahabin da matarsa sun mutu amma waye zai ya hana ka karanta tabbat ya da Abu Lahabin to shine Imam Bukhari ya kafa istidlali da shi wa'annan lalatattu arna ko sun mutu in aka aka ambaci sharrin su ba laifi bane wannan shine hadisin da ya cika kitabul ah, jana'iz da karshen abin da za a fada a ciki dama mun ce in muka gama wankan gawa ko in masa kifa ba wani abu ne da zaka ji wahala ba a ciki mun ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ake yi eh, in aka ce ka wanke mamaci ka ɗebo ruwa mai tsarki ka zo ka wanke shi jikin shi duka baki ɗaya dama kai shi za ka yi niyan shi ya riga kai ne eh, wannan yake kanka tun daga kanka har zuwa kasa ka wanke duk baki ɗaya kamar yadda ka san in janaba ta kama ka ko haila ko nifasi haka ɗebo ruwa dama da niyya haka kwarara jiki duka aka wanke wanka ta yi a shar'anci sai dai dangane da mamaci mutum ya riga ya mutu jijiyarsa duk sun saki ko ina sai ka yi abubuwa su fito suka ce sai ka ringa matsa cikin a hankali duk sa'an da abu ya fito sai a wanke a karkace shi a tsaftace shi shi ne ake shi wanka duk sa'an da aka ce ka zo ka ayi wanka mamaci kada ka ji tsoro duk sa'an da mutum kuma zai zai wanka mamaci aka ɗebo ruwa sai dai aka ce a sa baga ruwa ko ko abin ƙarfi a cikin ruwa na ƙarshe duk da mutum ya ɗebo ruwa zai wanke shi ba dariya za a ji a rin bai iya ba sai ba ruwan ya zai to ko kana da rai a kai maka wannan ai bukata ta biya ka ɗebo ruwa mai sarki da dama da niyan wanka jarba ka ɗebi ruwa ko ka bude famfo ta sama duk jikin ka ka wanke ko ka ta wanka ya yi sa'an nan aka ce ka yi ma mafaci sutura mun gani aka ce wani ma suturan baya baya ba ta rufe sama wani baya in aka ɗauko kira aka rufe mamaci shi kenan aka ga ka binne ba sai a je a ce ai bai iya suturan mamaci ba ai bai a'a yayi in ana da hali a sa ɗaya in ana da hali a sa biyu ko uku abin da ya fi shine uku kuma farare in babu uku sai biyu ya za a yi in babu biyu sai ɗaya ya za a yi in babu fari ya za a yi sai a sa abin da ke akwai shine sai a rufe a sukirce shi a je a binne shi ke nan bukata ta biya ba dariyar za a rinka yi ai da iya da tsarin da ake yi ba duk tsarin da kai in dai aka kawo aka rufe shi ba shi aka je aka binne shi bukata ta biya laifin da za a dora akan musulmai duk ya sauka to sai ya saura kwarewa yaya za a yi in mace ce yaya za a yi namiji duk tsari ne kan abin da zai ƙara kyau bukata ta biya ba haka bane sa'an sai a je a binne mutum an gama ciki sai addu'a makaranta kuma aka binne in a yara ko ku a yi lahadi a saka ko ne aka yi aka ji aka binne mutum magana ta kare abin da ake so addu'a da kyakkyawan aiki da ya gabatar dan ko mutum na rai yana da rai ba ya dauki rigan ke saka in mutum ya mutu ai darajarsa ba ta fi darajarsa yana raye ba yana da daraja a raye yana daraja a mace tun da mu'mini ne sai za duk sa'an da mutum ya zo aka wanke mutum ko aka kawo tufa aka ba surutu za a je a ranka yi ai bai iya ba ai wani suka iya shi ke sa duk sa'an da aka ce mutum ka zo kai sallah ko ka zo kai menene sai wannan ya ja wannan ya zuke musulmi ai ka iya kullum kana sallan farilla ai sallan janaza ne kuma za ka iya ba in ka iya ba ka ji tun yanzu Allahu akbar ta farko ka karanta fatiha sirran sai ka karanta sura ta yi Allahu akbar biyu ka karanta salatin salatin annabi salatin ibrahimiyya salatin da kake a cikin sallah Allahu akbar ta uku kai mun mambaci addu'a Allahumma ighfir li hayyina wa maitina wa jahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina innaka ta'lamu munqalabana wa maswana wa anta ala kulli shay'in qadir Allahumma man ahayta minna fa hayyi ala wa man tawaffaita minna fa tawaffa haka har zuwa karshe minti goma sha biyar ta haddace wannan akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'annan kai kabbara ta hudu ko kai addu'a ko ka sallame sallah ta yi an yi abin da ake so in kai haka ka dauke nauyi a kan musulmai amma in aka samu mamaci musulmi ba a samu ai ka ɗayan waɗannan ba dukkan musulmin da ke wannan kasar sun shiga ne. Allah ba. To wannan shine karshen kitabul jana'i sai matsala da aka aiko malam a kai muna bayani cikakken bayani game da matakan addinin musulunci an ɗauko ana magana sai kuma lokaci yayi matakan addinin musulunci guda uku ne matakin farko al musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsani مراتب الدين الإسلامي ثلاث المرتبة الأولى الإسلام المرتبة الثانية الإيمان المرتبة الثالثة الإحسان matakan addinin musulunci tun daga farko har karshe guda uku ne a za a rayu a za a mutu a za a yi hisabi a kabari a za a yi hisabi ranar lafiya a kansu za a shiga aljanna ko wuta duk wanda ya kama wani abu sabanan haka ya kawo maka wani addinin musulunci haka sai na umar yake بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند بك زونور من ذا الله إذ صلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد شعري لا يرى عليه أثر سفر فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال wane ne faɗa الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت كيف هكا الأمر يجي فأخبرني عن الإيمان yake ka ni labari ka sanar da ni menene imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka ba da gaskiya da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da ranar lafira da da annabawa da kaddara mai daɗi ko mara daɗi da ranar lafira guda shi da kenan sai sai sadakta yace haka al'amarin yake fa akhbirni anil ihsan ka sanar da ni menene ihsani sai manzon Allah yake da ya tambayi a wannan tambaya duk babu wani inda manzo Allah ce ilimin shari'a ilimin hakika ilimin zahiri ilimin batini inda aka tsora barna kenan sai rayuwa ta sai sai akhbirni an al-ihsan ka sanar da ni menene ihsani sai manzo Allah ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yake ka bautata wa Allah tantan kana ganin sa dan in sai baka ganin Allah Allah baya ganin ka to ina ma'anan waɗannan wannan hadisi wannan hadisi shine musulunci dalili suna zaune sai malaika jibril ya tace da ya zo da su sifan mutum sai manzo Allah yake aka duro da mana sa'id ko kun san wane ne zai na tambaya sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai suka ce Allah da manzon sa su suka sani sai manzo Allah yake fa innahu jibril lallai shi mala'ika jibrilu ne hmm. atakum ya zo maku yu'allimukum dinaku don ya sanar da ku addinin sai aka san cewa addinin musulunci tun daga farko har karshe matakansa guda uku ne mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ihsani to wace alaka ke cikin waɗannan matakai guda uku menene addinin musulunci menene musulunci sai ka ce musulunci shine abin da aka gina shi kan shi guda biyar shine ayyukan da ake ganin su zahiri sune wa'annan guda biyar ka faɗi karma kai sallah kai azumi kai zakka kai haji muna gani ba wanda zai yarda ka ce kana yi a koyi dan ayyuka ne a bayyane duk wanda aka ga ya taho da wa'annan ayyuka sunan shi musulmi an ce shahada Allah ilaha illallah ka shaida cewa babu wanda ya cancanci a bautata masa sai Allah wa anna Muhammadan rasulullahi duk abin da zaka bautata wa Allah kada ka karbe shi wurin kowa sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ashhadu an la ilaha allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi kenan sa'an ne ce wa tuqimu salata sa'an nan ka kai da sallah salloli kuma da suke wajibai sune asuba azhar la'asar magruba isha sa'an nan abin da yake biye biyo musu na nafilfili kowace sallah da lokacin da aka saka mata in kai sallah kafin lokaci da gangan baka da sallah in kai ganganci har lokaci ya wuce kai kana da sallah kayi ne sallah su ba raka'a biyu sallah za a raka'a hudu sallah la'asar raka'a hudu magariba uku in isha raka'a hudu su ne waɗanda Allah ya wajabta maka ba Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah Allah madaukakin sarki ya wajabta ta akan musulmai sa'annan kuma aka saka musu lokaci yasa duk sa'an da kai sallah kafin lokaci wannan sallan babu ita sai ka kiyaye da kyau in aka fahimci kuskure aka ce ai tsakanin magaruba da lisha gwargwadon da kadir ma su sallah magaruba ba ta da lokaci ko gwargwadon da za a yi sallah ko wai suka fahimci kuskure tunda an ce magaruba ba ta da lokaci ko gwargwadon da za ka yi alola da tsayarci ka yi alola ka zo ka yi sallah ma'ana kana sallah mai magaruba lokacin magaruba ya ta kenan da lokacin magaruba ya ta sai lokacin ne isha to sai suka fahimci kuskure tsakanin sallah magaruba da isha ko minti goma sha biyar yayi eh, sai yi a duk an da aka yi sallah wannan lokacin ba sallah isha aka ce lokacin sallar isha sai tafaki ya ya tsiya wani lokaci ba zai fake ba sai bayan awa daya wani lokaci awa daya da kwata wani lokaci awa daya saura kaɗan da shi yasa sai malamai suka ce ihtiyati sai zama awa ɗaya da rabi shi yasa makka da madina sai bayan sallar magruba ta da har shekara ta gare awa ɗaya da rabi an ka za ka kiyaye lokacin ba lallai sai awa ɗaya da rabi ba duk sa'an da lokacin isha yi amma duk sallar isha in dai ba jam'i za a yi ba ba za a taba sallar isha ta shiga bayan sallar magaruba da minti goma ko minti goma sha biyar ba tun daga farkon shekaru duk canzawan yanayi wato wa tukumu salata sallah aka ce ka tsaya da sallah ba a ce ka idar da sallah yadda kaga dama ba abin da yasa muke nana ta wannan don muka je karshe cikin imani ko ihsani za ku ga inda yaya aka yi illa ya zo addinin musulunci ya shiga ma imani har ya je so ke ya so ke sai aka zo ba shari'ar musulunci ba addinin musulunci amma a fakaice ba za ka fahimta ba sai in kabi komai daki daki mun gane ko sa'an nan ya ce bayan yi shahada ka tsayar da sallah sa'an nan ka bada zakka kamar duk abinda za mu fara karanta a gobe sa'an nan ka yi azumin watan ramadana sa'an nan ka yi aikin hajji lallai sai ka yi su mun gani sai na yi ka gani sai ka yi na gani sa'an nan in yadda da musulunci ka yadda da musulunci na duk wanda ya zo da wa'annan sunan shi musulmi hmm. ma'anan musulunci su ne ayyukan da suke bayyanannu ana ganin su dan za ku ga inda aka fake ake cewa ilimin zahiri da ilimin batini shari'a da hakika ba wai abu ne da yake yana nan tabbas yana nan a'a da kafafunsa ba a'a dabara ce aka yi saboda a je a samu dama a makale ana sabawa Allah za mu kawo misali tilla tilla ɗaya bayan ɗaya kowa ya gani shi ne addinin musulunci kenan waɗannan ayyuka da suke zahirai guda biyar in aka ce maka me addinin musulunci sai ka ce shi ne abin da aka gina shi akan shi kashi kai guda biyar su ne waɗannan da muka kirga kowanne kuma yadda muka karanta kitabu salati har muka kai karshe haka za mu karanta in Allah da kitabu zakat har karshe haka azumi haka ajjaj wa'annan sune addinin musulunci duk wanda bai zo da su yadda manzon Allah yake ba wallahi tallahi ba shi da rabo wurin Allah duk wanda ya zo da su a karfin zuciya ba shi da rabo wurin Allah madaukakin sarki dan kafin ka yi su sai da kace ashhadu an la ilaha illallah na dauki alkawari ba zan bautata wa kowa ba sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi na dauki alkawari tsakanin ni da da Allah duk abin da zan bautata wa Allah da shi ba zan karbe shi wurin kowa ba sai wurin wa to dan ne kuma zaka ka soke jihadar da kai ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasul ma'ana su kenan ka zama da musulunci kenan wa'annan guda biyar sai mataki na biyu shine imani akhbirni anil imani sai sai al iman bai ce yi sallah ya ce an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzannansa wal yawmil akhir ka ba gaskiya da cewa akwai ranar lahira wa bil qadari khairihi wa sharri sai muka ga waɗannan abubuwa guda shida ko abubuwa ne da ke cikin zuciya ba abu ne da za a gani ba ne mataki na biyu shine imani musulunci za mu gani imani ba za mu gani ba Allah shi yake gani Allah shi ya san me yake cikin zuciyarka dangane da ba da gaskiya da Allah kai da kai ko tafiya kake kai tsaye ko kana raba kafa ko akwai nifaka ko akwai menene Allah kadai ya sani mu ba za mu iya sani ba don waɗannan aka ce menene imani sai ka ce imani shine abin da aka gina shi akan shi kashi guda shida أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأن نسون إيماني وأنت مسلم في بدابير إيماني قدا شدة قدا نو كنا يوم شاء كنا تسألنا أكتي منين إحساني sai aka ce waɗancan abubuwa guda goma sha ɗaya ɗin musulunci guda biyar imani guda shidda duk sa'an da ka tasan mayin masu kowanne a ciki ka kaddara cewa ga Allah yana kallon ka in za ka yi sallah za ka yi sakaci in za ka yi azumi za a samu son zuciya ka kama kafin lokaci ko ka yi bibi ka ki dauka bayan lokaci ya shiga in za ka yi zakka ka kaddara Allah yana kallon ka za ka fitar da rabi ka hana in za ka yi aikin aji Allah yana kallon ka za ka sa son zuciya shine aka ce waɗannan rukunai guda biyar haka wa'annan rukunai guda shida da suka hadu suka zama guda goma sha ɗaya in duk sa'an da za ka yi su sai ka gina su akan rukunai guda biyu su ne islami menene islami sai ka ce shine abin da aka gina shi akan rukunai guda biyu wa'annan rukunai su ne wanne ne an ta'budallaha ta annaka tarahu ka bautata wa Allah tankan kana ganin Allah duk sa'an da sarkin garin ku ke tsaye ya sa ka aiki yana kallon ka za ka yi saka cikin wannan aiki to haka ake so musulunci da imani kowanne za ka kai kai kaman Allah yana kallon ka kankan Allah yana kallon ka dan kankan kana ganin Allah dan in kai ba ka ganin Allah ai yana ganin ka to su wa'annan rukunai guda biyu su ne aka zo ka kyautata wa'annan rukunai guda goma sha shida sai addinin musulunci zama matakansa guda uku musulunci imani insani musulunci rukunai biyar imani rukunai shida goma sha ɗaya insani rukunai biyu goma sha nawa wa'annan su ne addinin musulunci duk wanda ya zancen addinin musulunci sabanin wannan wallahi sallahi ba zai tsira ba ranar lafiya abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya taho da shi kenan abin da yake na har ya hadu da Allah abin da sayyidina Abubakar yake na har ya samu dauka wurin Allah abin da sayyidina Umar yake na har ya samu dauka wurin Allah abin da sayyidina Usman yayi abin da sayyidina Ali sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina duk abin da suka yi ke na har ka samu dauka wurin Allah da tafiya kai tafiya aka zo aka samu sakaci a cikin addini sai abin da ake nufi da ilimin zahiri da ilimin batini shine wannan musulunci shine zahiri za mu yi a gani a batini shine wannan imani da suke sai ɓoye suke duk malamai manyan malamai da suka zo suna bin Allah ta hanyar aura ta hanyar azkaru ta sunna sai suke wai su karfin wannan zuciya ba wai suna kafa hujja da wannan bane don su saba wa Allah da tafiya sai tafiya sai aka zo aka ce ai wannan duk abin da kuke yi duk shari'a ce mu akwai hakika a wurin mu menene hakika ba wanda zai iya bayyana maka mece ce hakika ilimin hakika ne sai dai wannan yace kaza wannan yace kaza sai ce ai zahiri kenan abinda kuka sani din nan ilimin zahiri kenan mu muna da ilimin batini ilimin batini gashi duk wanda yake son ya karanta gashi Usman yace Kitabu فتح البصائر لتحقيق وضع علوم البواطن والظواهر duk sa'an da ka karanta sai Usman sai shi za yace ga abin da ake nufi da tasawufi abin da ake nufi da tasawufi shine wa'ansu dabi'u da ba su da kyau suna cikin zuciyarka kai kokari ka da su wa'ansu ɗabi'u da Allah ke so baka da su kai kokari ka fatu da su to shi ne yasa malamai manya manyan malamai suka zo duk sa'an da suka rage dan yarin jaye sai su bi hanyar bautawa Allah don su tsarkake wa'annan zuciya shi ne sai aka zo aka gina ai wannan ilimin zahiri ne ai wannan ilimin shari'a ce ma'ana duk abin da kuke yi nan ilimin shari'a ce su suna da ilimin hakika menene ilimin hakika menene ilimin batini wai duk sa'an da kaga malami na saba wa Allah kada ka zarge ma'ana malamai sabon Allah su kai shi ne da suran Allah sai wani su ne sabon Allah su kai ko ka dan malami ba yana da kudi ba ba da zakka kada ka zarge shi ilimin hakika na tare da shi ilimin batini na tare da shi dan ga malami ya tafi da zina dan ga malami ya tafi da duwati dan ga malami ya tafi da ko menene kada ka zarge shi Wa wa'annan duk menene ina da dalili ga fara الطبقات الكبرى للشعراني وكان من يمن متى وليا الله ya kawo bayan Allah na gari ba shakka cewa bayan Allah na duk wanda ya soke su kan teku ka sa'an ya kawo mutane kuma fajirai ba su kai to ai wani Allah ne abinda suke ba za a ba za a su ba in kana da shi ka je ka duba kitabi na biyu shafi biyar. na farko ce Muhammadu Qadari الذي صعد المنبر يوم الجمعة فكتب فقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام ثم نزل فصلى الصيف فهرب الناس فهرب جميع المسلمين وزعم الشعراني أن هذا الولي قد كتب خطبة الجمعة يومئذ في ثلاثين مسجدا من مساجد القطر المصري mutum na biyu الذي يذكر ya surma kura munisat wanda yake zuwa ya zauna a wurin ɗan daudu wurin يستور كل من ياتيهن عند الله ويمسكه الى ان يصادف في قبوله وان لم في ديا فان يكون أبو خوزة كان رضي الله عنه كما يقول الشعراني إذا أراد امرأة أو شابا أمردا راوده عن نفسه وحسس على مقعدته وسواء كان أميرا أو وزيرا ولو كان بحضرة والده علي خير كان كما يقول الشعراني إذا رأى إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الإمارة ويقول له أمسك رأسها حتى أفعله لأن فاجرا مكانه da tafiya sai tafiya sai suka zo suka ce ai makamin ihsani din nan ba ku fahimce shi ba wani abu ne da yake ilimin batini da ba za a fahimta ba sai an kauce menene ilimin batini duk abin da ba manzon Allah ya kawo da shi dai na ce samu kabukar ruwa wa Allah me ne sai suka ce ai waɗannan abubuwan da suke fada shari'a ce kuka ka taba ganin sun kafa kungiya sun je sun ce a kafa shari'ar Allah a doron kafa ba ba za ka damu da wannan ba ko da ake sun san sun da shari'a ne na rawar shari'a sai da yake yi lokacin in za a tambaya mai zai gani da shari'a ba za a tambaya ba za a tambaya ba akwai wanda za a tambaya da su magana magana ta tare tare da cewa duk wanda ya mallaki kuɗi ɗan kasuwa ne mace ne namiji ne malami ne wallahi wallahi ne ba da zakka ba ya saba wa Allah wilaya ta ta wannan bangare ba shi da wilaya tsakanin su da Allah amma sai a ce dan kasuwa shi ne za su da zakka eh malami yana mallakar miliyan ba ba wajibi bane fito da zakka a bayar mutane su gani wai in malami ne sai aikata abin da ya dama duk da malami ne aiki yana da ilimin batini ko shari'a kuka sani ba ku san hakika ba ma'ana a hakika ka saba wa Allah ba komai ko sa sai aka yi sakaci da addini tare da cewa duk sanadin sufiya yana karewa ahli siffa sawa'an haka ne ko ba haka bane ahli sufa a gwada mana kungiyar ahlu sufa a gwada mana abin da suke bi suna jayayya da juna ahlu sufa ba su ne sahabban manzon Allah ba da aka je yaki aka jin musu rauni suna kwance aka ɗebo ruwa aka ce wani ka yake su ba dan uwana ya fi da bukata aka zo aka ce mai gashi an baka yake su je ku ba shi ya fi da bukata har suka mutu duka amma yanzu kowanne yana son a ce shi ne saboda al'umma ta zama masa saniyar jasa dan Allah a kashin gaskiya an an su baye ai ne mun ga kai banki gina an gina su banki ne kan gudun duniya shine zuhudu duniya ta lalace ba za son su mallaki dukiya ba za son farna menene duk baki ɗaya wai abin da suke so ne a je a rinka bin Allah madaukakin sarki saboda a fi wannan zuciya a tsarkake wannan zuciya ta zama ba ka ba duniya ba ka ba kanya ba ka ba girman kai ba ka ba hasada to in ka kai kai shi ne abin da ake so a gani gare ka a ga wa'annan sufofi ba ka da girman kai ba ka da hasada ba ka da son duniya ba ka da kaza ba ka da kaza duk sa'an da kake cewa kai shi ne sa'an tana tare da waɗannan kai kanka kana suka cikin man hadin su siya ke nan a haikace ga tuwon ke suka su da baka suka ya an na ta'alima da ke hau kawo fi nafi yana ta'alima da ke kawo so sun yi aka sake ke nan wuri sani ne ba wanda za ka kai da ke fassara maka fassara mai kyau kuma ba za ka taba samun fassara mai kyau ba sai fassara da manzon Allah ya yi ko sai da abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ina ma na ta'budallaha shine musulunci ne hukumi nawa imani ne rukuni nawa to ina aka samu waɗansu matsaloli da suke su sun saba da shari'a kuma a tafi lafiya Ba ina suka ce sai dai su zama ba a cikin musulunci ba dan manzo Allah har ya dauka haka ya ce lam yamsa inna bima ta'ayyana usul sirran alaina falam nartab wa lam nahdi to shi yasa duk baki ɗaya matakan addinin musulunci in ka sani ka ƙara sani in baka sani ka sani yau matakan addinin musulunci guda uku ne duk wanda ya kawo maka wani abu wajen wannan wallahi tallahi bai kama musulunci ba al islam al-imanu al-ihsan daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan bayan ya gama ya fada masa sayyidina jibril sannan sayyidina jibril ya tashi sai ce fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum wannan waɗannan guda uku su ne addinin wani waɗannan abubuwa ba addini ba imani rukunin ka guda nawa ne musulunci rukunansa guda nawa ne guda goma sha nawa ke sa'annan insani ina alaƙar waɗannan abubuwa guda uku alaƙa tsakanin su shine musulunci shine ayyukan musulunci zahiri wanda ake gani imani shine ayyukan musulunci wanda suke batini ba a gani sai Allah madaukakin sarki ba za ka yi sanin gaskiyar imani na ba sai ka yi da sunan yana karya ba zai ka sanin gaskiyar imani ka ba sai ka yi ka wuce karya amma Allah yana gani menene alaka tsakanin waɗannan guda biyu da insani wannan guda biyu aka ce nan guda goma sha ɗaya duk za ka an da za ka yi kowanne ɗaya a cikin su ka kyautata ka yi aiki mai kyau to ina kuma ka samu sabon Allah ya shigo ba a cikin su bane abin da ya kawo wannan shine malaman mutane lokacin da manya manyan sufiya masu tsoron Allah suke bin Allah ba sa kauce ma sunnar manzon Allah ba su da wani abu sabanin sunnar ma'aiki to sai tafiya sai tafiya ana samun rauni a cikin matsala sai mutane suka zo ban da duniya ba abin da ya dame su sai kuma suka zama talakawa da talauci da wahala da riyaba mutum ya daina zikiri ba zikirin daga sunna ba sannan ga yunwa da kiran da kwakwalwarsa ta sai wani ya fitilu da son biwaɗi wani ya fitilu da son zina wani ya fitilu da son duniya shi ne sai su ce ai waɗannan ku bayan Allah ne abubuwan da suke kar a sallah ma'ana akwai waɗanda sabon Allah wurin tsarki ne da shi waɗansu su ne sabon Allah sai ka da ɗoyi wurin Allah maɗaukin sarki duk al'umma ba ɗaya ba tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har sai zuwa kanmu ta su da ko da duk wanda ya saba wa Allah gwargwadon wannan sabon Allah baka da wilaya duk wanda ya fi ka bin Allah ya fi ka garbuwa Allah kowa ne ne dan Allah ya ce inna akramakum inda Allah wanda ya fi ku daraja wurin Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah yasa da dan kasuwa da malamin tsoro da malamin masallaci da na zaure da na makaranta duk wanda ke da dukiya da fitar da zakka ba wallahi wallahi ba shi da wata dangantaka tsakanin shi da Allah da zaka yafe maka wannan sai ya baya malami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin malamai yana ajiye kudin yana koyewa in kana da dukiya ta kai hisabi shi da kake ka bada zakka in azumi ya kama ka fi kowa faɗayin azumi hajji ya kai ka fi kowa gwargwadon iya yi sallah ka fi kowa kiyaye sallah ka fi kowa wurin Allah amma ana sallah kana sabawa kuma ka ce lallai sai an ce ku in ba mun yadda mun ce haka ne mala'iku su za su za su karfin su ne babu wani wanda ke da yanci ya saba wa Allah duk wanda ya saba Allah ya kuskure ka'ida ce ko babu wani addini da za ka hadu da Allah ka samu karbuwa sai waɗannan guda goma sha uku musulunci da imani da ihsani duk wanda ya kawo wani abu sabanin waɗannan abubuwa ba zar'an manzon Allah ba na sallallahu alaihi babu wani wanda yake da dangantaka tsakanin da Allah wannan dangantakan za ta ba shi dama ni na Allah mai yi laifi ya sadi Allah ya zama ba laifi ba da na fassara muku wannan magana da sha'arawi ya sha'arawi ya fada cikin asabaqatul kubra ya ce ya tara manya manyan waliyan Allah sai Allah ya matsa baki ta ya fadi abubuwan da kare da ya mu kira mutane ma wanda suke fajirai fa kai wanda suke kokolon su ya tafi yake wani ne manyan waliyan Allah tare da sa'an nan kuma ya manya-manyan waliyan Allah bayan Allah na gari ya haɗa su duk baki ɗaya ke duk wani su ne waliyan Allah to dan ka kalli wancan shi ya tsaye waliyan Allah don manya-manyan mutane ne ba ka da aikin ka soke su in ba ka kalli wa'annan fasikai fasikai shi ya tsaye ba waliyan Allah ba to amma wai sura wa'annan ayyuka da suke yi a hakika suke yi a su ne suke yi ko malaman a ba san wannan abin da suke ciki ba sai a فسرنا اللهم انا بمن هديت وتولنا بما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييت رزقتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين